amma iyaye na asalin 'yan najeriya ne jakatanci ne ya kai mahaifina kwan kuma ni kadai ne a wajensu 'yar gata ce ne Joseph, let me warn you for the very last time. Ko da wasa, in na ƙara jin ka maimaita wani abu makamancin wannan, to ina tabbatar maka da cewa sai ka bar gidan nan. Don ba zan iya zama da munafiki ba, wanda ya kauce wa hanyar fada. Yanzu inda zan tambaye ka what is your contribution as an individual you don't know, shashashin banza da wofi. ai hannunka ba zai taɓa rubewa ka yanka kayar ba faɗa ya kamata ka yi mushi har ya shiryu dan uwanka ne bai kamata ka dinga cin mutuncinsa ba wannan shashashan to barki ji wani hannun in ya riɓe yanke sha'ayar shi ne kaɗai magani amma na gaji da halayen joseph ya zama dole ambasadan banza ambasadan wuri tashi rashin tsaro a gidanka shine ya ba mu damar samun mai mu na yau ko kana bakin ciki da abin da za ka baiwa waɗanda za su yi tsaron ka ne abin da nake da shi bai tsole min ido ba sannan ba na tunanin wani zai zo ya cutar da ni ni ma kuma ba na tunanin zan iya cutar da wani kawai da yake damuna yanzu ban san menene aniyar ku ba san me kuke nema ba ina ruwanka ba abin da ya kama ne damuwarka ba ka tabbata yau ba za ka kwana a duniya ba ku yi haƙuri kada ku kashe min mijina ku shiga cikin gidan duk abin da kuke so za ku samu baka da abin da za ka ba mu wanda zai zama fansar ranka in kana da abin faɗe ka faɗa kana da ragowar minti hudu yanzu taimakon da za kuma ina da yata karama da nake so in gana da ita lili lili lili Lele. Lele. Joseph. Daina kuka. kuka a ka yi ba. Ba A za ka yi ba. Yanzu nauyi ne rataya a Na yi na yi Babu wani namiji da zai iya lura da yarinya. Ko ga a Ka lura da ita. Samu ko abin bautar mu ya yafe abin takaici hadda mahaifiyata suka kashe kanin mahaifina Jesu ya ci gaba da fasikanci da ni. Baki shige gwanin kirga uku, to sai na hana kaki a Ɗaya. Biyu. haka muka ci gaba da zama har zuwa lokacin da na fara wayo na kuma san ciwon kaina wata rana da daddare ya shawo giya dare yayi ba je bacci ba wato kina jiran dawowa ta ko ke iska mai tsugudi didi sa ido ko to dan haka banza mai abuwan daya an cakke kise Iya, iya kalau kuma in na shigo ɗakin ko da ke cicci ubangi kawai lokacin da ta tattara kayana na yi gaba na yi watsi da karatuna da nake kokarin kammalawa na sakandare babban abin da yake damun jesus bai samu damar yin rabda ciki akan dukiyar mahaifina ba sakamakon mahaifina yana ajiya ne a banki bankin najeriya babu wanda yake da ikon cire kuɗin idan ba shi ba ko ni kamata murya ne ta shawarce ni ina ganin bai kamata mu ci gaba da zama a haka ba saboda duk daren dadewa sirrin ɓoye zai fito sarari to ya zan yi mariya ba ni da kowa ni kadai na rage ba ni da kowa a nan dole na ci gaba da haƙuri zama a haka har zuwa ranar da asiri na zai tono ya bari kawai mariya zai shiga duniya na lalace ko kuma na taka sahun da mahaifana suka taka shine dai fi sauki a gare ni <laughs> subhanallahi haba liliyan bai kamata ki irin wannan tunanin ba kuma kar ki kuskura ki aikata haka don ubangiji ya yi hani da aikata haka kuma ya tana wuta don azabtar da duk wanda ya aikata haka dole a nemi dalili kuma ba abin da zai hana ki wankuwa saboda kin yi hakan ne don ki kara darajanki da martabarki ki daga hannu sama ki roƙe shi domin shine majibincin dukkanin al'amuran bayansa kuma shi yi alkawari da zai jarabci bayansa da dukkanin wata ƙaddara kai ta ko shari amma kuma daga ƙarshe a cikin littafinsa mai tsarki cewa yi dukkanin wani tsanani yana tare da sauƙi lilian na ma za ki musulunta da kin samu ta gomashin alkarin da ke cikin addini na shiga uku na na shiga uku na na shiga uku ya sanyi ne ya sanyi da rayuwata ni ba mutuwa zan ba za ki mutu ba wallahi ba za a kashe ki ba ai komai dan bincike ne bayan da za a yi haka kurin ki kashe kanin mahaifinki ba gaira babu ne. ba za su duba dalilin ba ba za su yi duba akan hakan ba in ba ce ba kamar kin taba gamu iyayenki ba yan kasan nan bane kware kuwa iyayena ba yan nan kasan bane iyayena yan Najeriya ne sai dai ban taɓa zuwa najeriya fa saboda ban da kowa a can maryam ni wannan yare ba ta kyale ni bane haka ta matsa min wallahi hello ba zan gaji ba saboda nema nake ina jinki kuma kada ka ce na takura maka mai hakuri yakan dafa dutse har ya sha romanta in ya dace da gaske nake gaya maka ni ba yadda fara ba ce ina jinki tun da nake a rayuwata ban taba cutar da wani ba hasali ma ni aka zalunta don girman allah dan girman Allah ke fita daga rayuwa na ki ne haka eh ku kuma yasa inda faran nan kun cika damun mutane ne wai kai ma faɗa miki wai an ga miki kowa ake iya damfara ne eh? ka dubi mahimmancin da yake cikin taimako na wanda take neman taimako shikenan zan yi tunani a game da ki zuwa yau shikenan bari in na gama tunanin zan gaya miki ai na gode sai na ji daga wajenka sai an jima wannan wani irin guguwar yanayi ne haka ha'a Allah ka magare ka zan taimake ki zan ɓoye wannan sirrin zan haƙa rami in binne shi zan bar komai daga ni sai ke sai allah ya da ni bisa dukkan alamu fuskarki ta nuna cewa ba a samu nasara ba amma mu ranar da zuwa kwana biyu mu ga abin da Allah zai yi tun da kike kan yanar gizo da ki samu yin magana da wani dan Najeriya ba sai shi daga dukkanin alamu babu sassauci a zuciyar mutum ko yana zaton irin mutanen ne da suke damfara through ya unit na lallame shi har na rasa hanyar da zan fahimtar da shi gaskiya ta karki damu liliya da sannu hakar mu za ta cin mu kuma duk mai nema yana tare da sa ci gaba da tuntuɓarsa har yau ya goyo saurari ki maryam bani da abin da zan ce miki sai dai na ce na gode na gode da irin kulawar da kika nuna a kaina kin rike na hannu biyu duk da addininmu ya sha bamban da ni da ki na ilimantu da abubuwa da dama daga addininki na yadda addininki addini ne na kwarai kuma na gano addininki shine sama da kowane addini a faɗin duniya saboda haka ba zan taɓa fatali da addininki ba a duk inda na risu kaina inda nake kuma a shirye nake da na karɓi addinin musulunci lilian ina biki murna kuma daga ƙarshe ina biki fatan alkhairi allah ya ɗaki da sai abdullahi lafiya amin Lilian, ki jira ki karɓi addini na. Ina yadda. Ki ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ina biki murna da shigowa addinin musulunci addini na gode kuma abin da nake so in faɗa miki kar ki ƙara tsayawa irin nan wajen saboda kin san yanzu duniya ta yi wuya kar mutane su ɗauka irin matan nan ne kin gane ko kin gane da muka samu muka shawo kan saifu a daidai inda ka ɗauke ni a daidai wajen ɗan takzin ya ice wai dama ke ce lilian david ni ce lilian david wani sanin gaibu sai allah a lokacin nan ban taɓa tunanin ke ba yadda fara ba ce a yanar gizo musulunci wajen ƙawata murya ne tun kafin na taho najeriya na dangana kaina da kafirci ne saboda abbas ya rabu da ni don samun zaman lafiya a cikin gidan nan masoyiya ta na faɗa miki haka so yake a gare ki na ƙara sai nawa waya tsaka ba zai min zauna wanne kike mini dan juyo magana ni dai gaba ɗaya sirri na na tona na faɗa miki ni zarfe miki na yaɗa kalma ta so 走。 gidan ehen da Allah kana ji ko emeriti lilala idan saif ya fito kana ji a cikin ofis shi akwai files nan na turawa nan da aka sign out eh yana fitowa da Allah emirati ka dauka ka kai eh, ofis din director sai ka ba sakatariyan shi yana fitowa ta bashi saboda a 3 o'clock za su zo eh da Allah ka yi da wuri amma yawa to alhamdulillah alright thank you ki daina ɓata hawayenki a banza domin na daɗe ina tunanin miki wannan bakar rana da za ta shiga tarihin rayuwarki ai in mutum zai samu abu mai kyau sai ya sha wahala amma kar ki zargi kowa laifinki ne don babu yadda za a yi mutum ya samu abu mai kyau yana daga zaune ba tare da ya miƙe ba idan kana addu'a sai ka tashi tsaye wajen neman cikan burinka wannan ya zama darasi amma yanzu suna na murya kuma ka daina kiran kanka azzalimi domin kai ba azzalimi ba ne kowane dan adam yana aikata kuskure sai dai na wani ya fi na wani don haka ka kwantar da hankalinka duk wani abin da ka aikata min na yafe maka shi gaskiya kin yafe mu na yafe maka domin abbas ya hore ni da na kasance mai yafiya don duk mai yafiya ya fi kusanci ga ubangijinsa don haka na yafe maka to na gode miki kuma zan miƙa godiyata ga isasshe mai ikon isarwa billahi ko iya zubillahi. dama tun da na ji maganganiki da tabbatar da cewa hakika kin karɓi wani addini ne ko kwarai da gaske na karɓi addinin musulunci domin addinin musulunci shi ya fi cancanta da duk wani ɗan adam inda yake doron ƙasa nan bayan allah su ne suka ceci rayuwata suka sauya min bakin ciki ya zuwa farin ciki a malam ba kuka za ka yi ba godiya za ka yi ga allah ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya sama ya ƙasa yake yin zafi yake yin sanyi yake yin ruwa yake rana shi za ka gode ba ƙware ku na gamsu na kuma fahimta kuma zuciya ta shiri take ta karɓi wannan addini na nawa ake biya zan biya ko da ban taɓa sama ko naira ba a biya in za a shiga addinin musulunci

ko za ki nutse ka zama musulmi ana maka murna da shiganka musulunci yanzu ne ka zama tsarkakakken mutum ka zama cikakken mutum allah ya tabbatar da kai a cikin addinin shi akwai wasu abubuwa guda biyar da addinin musulunci suka zo su wanda dole ne ka san su kuma ya zama cewa kana aiki da su ko ba haka ba na farko za ka tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai allah na biyu kuma sallah tabbas wato saboda sallah ita ce babba daga cikin ibadu da aka jingina wa duk wani dan adam ya yi saboda idan sallarka ta zama mai kyau ta zama cikakkiya ta yi kyau to ana sa rai gaba ɗaya sauran ayyukanka su ma sun zama kyawawa baya ga sallah abu na uku akwai ba da zakka wanda allah ya wajabta wa duk wani bawansa da ya hore masa dukiya to zai cire daga cikin dukiyar domin tsabtace ita asalin dukiyar bayan da haka akwai abu na hudu wato azumin watan ramadan da ake yi a cikin wata daya a cikin shekara sai abu na biyar ziyartar ɗakin allah mai alfarma ga wanda ya sami iko wanda allah ya wadata shi mulkin da ya samu ya je sai kuma shi allah ya tabbatar da amin akwai wata dama wata yar wata yar wani dan wani bukata da muke tafi da shi da mace me bukatar ku faɗa a gaskiya dai abokina ne yake so a bashi auren mani ni na amince na ba ku ita kuma duniya da lafiya sai dai fatan alheri da zuriya ta gari gode <laughs> so uh, wani suna kake da sha'awa a saka maka a cikin sunaye na musulunci shi kaga akwai muhammad akwai abubakar ali usman umar akwai yusufa da sauransu yusuf alhamdulillah <laughs> a yanzu ka tabbata musulmi abin da ya zama kawai wanka baki idan gamsuwa fuskar ki ta nuna shauki na yi mafarki wai mun zauna a ɗaki to ana haka sai na tsaka ba wanda zai min iso